gona ta na sai da shuka ta da komai domin nima na shiga wannan harkar ni kuma shanu na na amma ban taba ganin abubuwan sun saukar ba don haka sai an biya mu haƙƙin mu don kai eh, yaushe ne ne hukumar yan sanda za ta kawo mana alashi sada ta mun haƙƙin mu kawai na fita bakin titi na ga wasu sun biyo ni sun gano kusa da ka shigo gidan nan a'a na baro su a can baya amma alhaji sada ya jaza mana masifa daga ofis ɗin dillancin filaye nake inda ka bani shawara ka ce na je eh to ya ake ciki an dace an samu mai siya. amma a yadda nake neman kuɗi da gaggawa haka ina ganin zai ɗauki lokaci mai tsawo kafin a samu mai siya. Daddy. Barista. Kaga wannan mutumin? Shi ne Malam na nasibi kuma shugaban masu tsubbu na yankin Sahara. Tofa. Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci aikinka. Tun da ya fara aikin nan, bai sako daga kan wannan raƙumin ba. Saboda me? Saboda baka biya kuɗin aiki ba kamar yadda aka yi da kai. Idan baka tashi a ƙofar gidana ba, zan katse ka da mari mari kana gaba za ka mari ba ne ina za ka je waye kai tambaya nake ina za ka je ko za ka hana ni fita ne wane ne gali kana ina ina wani waje tun yaushe muke neman ka kwana da kwanaki wayoyinka ba sa tafiya abubuwa sun yi tsauri duk saboda ne alhaji ya riga ya gudu ku hanzarta zuwa ku mika kanku wurin hukuma ta haka ne kadai za ku samu sauki ban waya kana ce ba zan bayar ba gali ban da karfi amma ka sani kana fita kana huce nan gurin kana fita farfaji jami'an ne cike ta ko ina abu zauna suna jira hmm? eh jami'an ku kwarai alhaji sada idan ka ga dama ka fita je ka eh ina wannan dan damfarar da kuka ce kuna nema Alhaji Sada eh na samo na samo inda yake na sa mecece mafita ai mafita shara guda ɗaya ce dadi eh da ya tona mana asiri gara kawai mu kashe shi kawai dadi ان سنداني انا لله وانا كاتي في ثري تفرك الرايوه